manuniya. Ashe dai har yanzu jam'iyyar APC jihar Kano na da ja a kan zaben gwamnan jihar Kanawan ko da yake dai masana suna ganin akwai dalilan da ke sa a samu jinkirin ambata wanda aka zaba. Da rigima da ƙarin arin gizo da tarzoma ko menene kowane irin dalili ne in dai an soke to sai an sake zaɓe. Idan yawan ƙuri'un mazaɓin da aka soke ba su kai yawan rata da aka ba na ɗaya da na biyu ba to ba za a ma damu da cewa inconclusive ba. Tuni ma dai wani ɗan jaridan da lauya ne kuma yana fashin baƙi ke gaya wa duniya cewa ai sauke sabon salon siyasa a Najeriya yanzu ya soke sharɓar shaɓaɓa. Mun shigo wani ƙarni na siyasa wadda yanzu nan kusan kowa bai da tabbas. Shi kuwa Sheikh Ahmad Yusuf Tijjani Guruntun gaya wa dukkanin masu lunto da bar murɗa murɗiyar zaɓe ke cewa ai tun a duniya ma za su gane sun daɓa. Kai bayin Allah su tafi su je tun da safe har rana kata suna kaɗa kuri'a kai a je a lalata wannan kuri'un da kai kuma ka ɗauka za ka je kai bacci lafiya. Ai in ka yarda da haka ma to baka yarda ma akwai Allah bane. Waɗannan faso mun ta muka tattatso cikin tarin miliyoyin da za ku a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke nuna wa masu mulki cewa talaka fashi ya kamata a lallaba. Shiri na ɗari da goma cikin jerin shashiren manuniyan da ke jawo hankalin masu a kan matakan tatso haƙoƙinsa a kowace gaba. Mai yiwa takun tashi don tatso haƙoƙin kuma ya sa wani ɗan jarida kuma lauya a Najeriya barista Muhammad Adamu da ya saba fashin baƙi gaya wa duniya cewa ai siyasar Najeriya Najeriya ta riga ta sauya salo ta da waɗanda suke ganin sun gagari kundila yanzu su kansu an bi an tattaba. A gaskiya kamar ta sauya zani zan ce yanzu in ka lura kusan ba wani ɗan siyasa da yake da tabbas akan komai a da akwai waɗanda suke kirfa yadda suke so sannan kuma diyan da ta kaɗa ta raya za ka ga kusan a haka ɗin aka ƙare to sai yanzu ga mu mun shigo wani ƙarni na siyasa wadda yanzu nan kusan kowa bai da tabbas an samu ƙorafe-ƙorafe da tashe-tashen hankula da kuma siyan ƙuri'u a wasu wurare da aka gudanar da zaben gwamnoni ɗabi'a ce ta demokradiyya duk da yake ta ɗan yin kanta a nan kuma a hankali hankali in Allah da za a shawo kanta to amma kuma ɗabi'a ce ta demokradiyya wadda bayan da ka iya shi kan shi doka ko dokokin election na electoral act da guidelines da sauransu sun hasashe haka sun hangi haka kuma har akwai matakai da aka ɗauka na ƙarshe saboda haka ni wannan abu ne wanda sai dai kawai a ce da ka 'yan tsaro dole su daɗa ya eh, himmatuwa a tabbata an shawo kan ire-iren wa'annan abubuwan sannan kuma dole a ja kunnen su wasu kuma ma dole a hukunta su. Shi kuwa lauyan da ke fashin baki a karkokin siyasar Najeriya barista mai nasar Kogo Ibrahim Umar gaya wa duniya yake dalla dallan dalilan da suka sa akan ambata zaɓe a matsayin inconclusive da ba a ambata wanda ya ci zaɓe ko da ko yana kan gaba. Yawanci abin da ke faruwa ake ce zaɓe bai kammala ba shine idan aka gama zaɓe aka gama lissafin alƙalin gaba ɗaya to akwai lokaci da dama wanda yake za a ga an samu waɗansu zaɓuɓɓuka an so soke su wala'alla saboda an yi faɗa ne ko kuma wala Allah saboda an samu takaddun jihar ƙuri'a sun samu matsala ma'ana ana iya kasancewa da takaddun jihar ƙuri'a amma babu hoton ɗan takara ɗaya ko babu alamar jam'iyya ko kuma a samu wani ya zo ya sace na'urorin zaɓe ko kuma a samu a yi fada a wuri to waɗannan za a tattara dukkan lissafin waɗannan mazaɓu to sai a duba rata tsakanin wanda yake a gaba da wanda yake bi mashi sai a kwatanta shi da yawan ƙuri'un waɗannan mazaɓu da aka soke idan yawan ƙuri'un mazaɓun da aka soke ba su kai yawan rata da aka ba na ɗaya da na biyu ba to ba za a ma damu da cewa inconclusive ba idan kuma aka kasance aka duba aka ga yawan ƙuri'un sun fi yawan giɓi da ke tsakanin na ɗaya da na biyu wanda idan da za a kawo ƙuri'un nan a ba na biyu to yawan shi na iya zuwa ya wuce na ɗaya to a wannan lokacin ya zama wajibi sai a ce to an ɗage zaɓen to shine za a ce inconclusive kuma dai ganin irin wannan gaba na adadin zaben da aka soke ya haura ainihin tazarar da aka bayar sa jam'iyyar APC ta bakin mai ba ta shara karkokin shari'a a jihar Kanawa barista Abdul Adamu Fage ce dole hukumar zaɓe ta leka jihar Kano don duba adadin ƙuri'un da aka samu jakwaba In dai an taɓa hakkin wanda zai zaɓe to ya zama lazim ya zama wajibi a sake zaben wannan wajen. Matsawar bambancin da shi wanda aka ce ya ci da wanda yake bi mai baya in aka sake zaben zai canja ba mamaki shi wanda yake bi mai bayan ya zama ya ci zaɓe da rigima da ƙarin arin gizo da tarzoma ko menene kowane irin dalili ne in dai an soke to sai an sake zaɓe. To yanzu me matsayar jam'iyyar APC misali? Matsayar jam'iyyar APC tunda akwai rata ta 120 da wani abu sannan kuma inda aka samu wannan hatsaniyar da soke zaben da arin gizo sun kai daga bakin fa ita hukumar zaɓe da ta gabatar suka ce sun kai dubu ɗari biyu da saba'in da wani abu to kaga ya zama wajibi a sake zaben tunda bambancin tsakanin wanda aka ce ya ci zaben da wanda yake bi mai baya ɗari ne da ishirin da wani abu a doka ya zama wajibi gashi nan a manual ɗin na election a guidelines na gudanar da zaben a doka dokar zaɓe ta ƙasa da shari'o'i ga sunan ba iyaka duk wannan shine ashe dai sanata Bola Ahmad Tinubu da aka zaba a matsayin sabon shugaban kasa mai jiran gado cikin jam'iyyar APC yana da dalilan da yasa shi ma ya sadada zuwa kotun da yace dole ne shi ma ya laɓaɓa. domin kuwa lauyan da ke sharhi a al'amuran siyasar Najeriya Barsa Elsbar Abakar ya ce ai dole ne a baiwa Tinubu damar duba alƙaliman zaben kada a ƙarshe a harhaɗa alƙaliman kuma su zazzoba to game da ko me yasa shi kuma Tinubu aka ba shi wannan dama na ya je shi ma ya duba ya tabbatar da cewar waɗannan katunan zaɓe da aka yi amfani da su daidai ne. Wato alƙalin ana ce mishi Justice Ikek ya ce abin da ya fi zama adalci tunda Atiku Abubakar da Peter Obi sun yi roƙo a kan cewar a ba su dama su bincika su tabbatar da cewar waɗannan takardun zaɓe da aka yi amfani da su takardu ne waɗanda na zahiri kuma su tabbatar da cewar abin da aka ayyana musu a matsayin su ne ƙuri'unsu lallai abin a ce ya tabbata. To tun da adalci ake son a yi, to sai kotu ta ce a tsarin shari'a ya kamata shi ma a ba shi dama ya lura da waɗannan takardu da ake bincikawa kar a zo a ce an ba ɓangare ɗaya shi ba a ba shi ba dalili kenan da wannan kotun ta ba da dama ya tabbatar da shi ma ya duba saboda in ya zo ba da kariya zai iya faɗin dukkan wani zargi da za a yi akan waɗannan takardun. Game da linto da rimba-rimba ko zure ko ko murɗiyar zaɓe kuwa Shehu Malami Sheikh Yusuf Tijjani Gurinti ne tabbatar da duniya cewa duk waɗanda suka yi magudin zaɓe tun anan duniya sakamakon su zai zo kuma da hannunsu za su karɓa. Wai a je a zauna da kai a wani ɗaki ko a wajen wani mitin a shirya yaya za a murɗe kuri'un anguwa kaza ko yaya za a canza wallahi ka rubuta ka aji da kai da waɗanda kuka shirya wannan abun gaba da ƙiyayya za su zama su ne sanadiyar rashin jin daɗin rayuwar har ka mutu su ma kai ne rashin jin daɗin rayuwarsu ba yadda za a yi waɗansu su shirya wani abu da zai cutar da bayin Allah wai kuma Allah ya bar su su tafi ai da su fir'auna ma ba su tafi ba za a yi mabudin zaɓe ka ce ban da kai kar ka yadda duk abin da za a baka wallahi sai ka biya ka yi ciko haba malam kai bayan Allah su tafi su je tun da safe har rana kata suna kada kuri'a kai a je a lalata wannan kuri'un da kai ko a canza wannan kuri'un da kai kuma ka dauka zaka je kai bacci lafiya ai in ka yarda da haka ma to baka yarda ma akwai Allah bane amma in ka san akwai Allah kuma ka yarda waɗannan da suka tsaya a ranan bayan Allah ne wallahi ka san Allah zai bi musu kadin su me yasa Allah ya ce na haramta kai na zalunci saboda duk wanda ya cuci wani sai ya kwata mishi wallahi hikul makaru sayyi'u illa bi ahlihi shi yasa duk wanda suka yi wannan badakalar gwamnatin na wucewa kowa sai kaga a kwayan ido ma ya zama abin tausayi duka duka iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu dafin iko cewa kwanakin su fa ƙara ƙarewa suke duk da roman demokradiyyar da suke ganin suna warba domin kuwa daga juma nan saura kwanaki 66 ne ga dukkanin masu muzuran matse mu dafin ikon su yi sallama daga kan kujerun da a kansu ne suke ganin sun samu dama raba-raba kuma madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Muhammad Hafiz Baballe da Mahmud Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da mukan kawo muku su kaba-kaba. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirya gabata nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.